أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفي فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله <clears throat> محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan marece dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne ashirin da tara ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha bakwai a lissafin miladiya ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma jiya a wannan littafi da malam sa'idi da muke bi mun tsaya ƙarƙashin ayoyin da muka ji malam ya karanta mana jiya kuliya ahli kitabi lim takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun kuliya ahli kitabi lim tasuddun an sabili llahi man amana tabghunaha iwaj wa antum shuhada wa ma llahu bi ghafilin amma ta'malun yau zamu tashi a aya ta gaba Inda Allah madaukaki ke tsoratar da muminai daga yin da'a da bin hanyar waɗanda suke kafirai a halin kitab malam sa'adi yana cewa lamma wa wabbakahum yayin da wato bayan Allah madaukaki ya yi wa waɗannan kafirai a halin kitabi razani da tsoratarwa da barazana da narkon azaba kuma ya zarge su akan halinsu na asaddi an sabilillah da suke kange mutane daga bin hanyar Allah saboda alaƙar wannan aikin nasu da lura da irin hatsarin da yake da shi akan mumine da tausayin da Allah yake wa mumine don kar su karkace a ƙafa bi rahmatihi to sai Allah ya yi don rahamarsa da kyautayinsa shine wajudihi wa ihsanihi da kyautatawarsa wa hazzara ibadahu almu'minin kuma ya tsoratar da bayinsa mu'minai minhum ay min ahli alkitabi ma'ana hazzara Allahu almu'minina min ahli alkitabi Allah ya tsoratar da mu'minai su fadaka su farga daga sharrin ahli alkitabi لئلا يمكروا بهم من حيث لا يشعرون domin kada su ahlul kitabin su yi musu makirci mana li'alla yamkura ahlul kitabi bil mu'minin min haythu la yash'uru al mu'minun wato dan kada su ahlul kitabi su yi makirci ga su mu'minai ta inda mu'minan ba su sani ba tunda a zahiri akwai in ana tare a wuri guda ko ƙasa ɗaya ta haɗa makotaka ta haɗa suka nuna son zaman lafiya suka nuna ƙauna a zuciyarsu kuma ba mu san me ke zuciyarsu ba sai da Allah ya ba mu labari wannan labarin na Allah kuma tabbace yake babu tantama a cikinsa babu kokonto cewa haka tunaninsu yake wannan abin da zamu ji sai Allah ce ya ayyuhal ladina fa qala ya ayyuhal ladina amanu sai Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani kira idan aka yi shi aka hada shi da imani yana nuna cewa abin da za a yi magana a kansa imma amri wa imma nahi wa lahu ta'alluqun bil iman yana nuna cewa abin nan da za a ce a yi to in an yi shi alama ce ta akwai imani in an ƙi yin sa alama ce ta raunin imani shi yasa aka hada abin da kira da ya ayyuhal ladina amanu duk inda kaga ya ayyuhal ladina amanu kuma ma'ana ta kenan to Allah ya ce in tuti'u in kuka yi da'a da'a nan sawa'un umarni ne zahiri sari'i suka yi suka ce ku yi kaza ko ku tsare-tsare ne suka kinso muku su suka turo muku ko da ba a ce ku yi kaza ba ku yi kaza in kuka yi da'a ga tsarinsu rayuwa irin tasu ita za ku kwaikwaya ita za ku yi ita ta fi burge ku ba wadda Allah ya faɗa muku wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba to in dai kuka yi da'a gare su ta irin wannan hanya ko ma wace iri ce suwa su fariqan min alladhina utul kitab wani yanki daga cikin waɗanda aka bai wa littafi fariqan da ya ambata anan yana da mafhumi da kaulin wasu malamai din cewa wannan yana nuna adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala cewa bai musu kudin goro cewa gaba ɗayan su haka suke sai ce in in fariƙa in kuka yi da'a ga wani yanki wata qa'ifa wata ƙungiya, wata jama'a wani ɓangare <clears throat> na su na utul kitaba waɗanda aka bai wa littafi ba da imanikum kafirai to za su mai da ku kafirai bayan imanin ku wasu malamai sun ce wannan fariƙan baya nuna cewa iya wani yanki ne saboda akwai wasu ayoyin da Allah maɗaukaki ya nuna gaba ɗayansu suna burin musulmi su kafarta a wasu ayoyin kuma Allah maɗaukaki ya nuna da yawa daga cikinsu kuma inda ke cewa wadda kafirun min ahlil kitabi لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق هنا سورة البقرة ديوا قلنا نسيا ود كثير ديوا دكتين أهل الكتاب سنقول إلى ماذا سميدكم su canza ku ku juya daga musulunci ku daina musulunci ku kuma nan sun dangana abin zuwa gare su ba su ce alam uki ba ce waye wadda kafiru min ahli alkitab law tartaddu an dinikum sai suka mai da abin zuwa gare su law yaruddunakum ina ma za su mai da ku an dinikum daga addini kai su mai da ku kai kuffara in ba da kun kuffara sai faɗi kuma sababin shine hasadan min indi anfusihim wannan a wannan guri kenan a wani wurin kuma Allah madaki ya faɗi cewa gaba ɗayan su halin su ne waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a nan kun ga bai ce kaɗan daga cikin su ba bai ce da yawa siffar kafirai ne gaba ɗayan su cewa suna burin ina ma za ku kafirta kamar yadda suka kafirta da sawa'an sai ku zama daidai wa nuna kamar da bahaushe ke cewa mutuwar yawa ko kaka duk abin da ya shafe ka ai ya shafe ka in yana da tsanani to in ka ga wani shi ma wannan abin ya same shi sai ka ji sauki ko da ba <coughs> magani ka samu to kafirai galibi kamar da malam Usaimin yana cewa shi a ganinsa dukkaninsu in ba wanda suka yi imani a cikin ahalin kitabi ba duk burin suke yace saboda watsi imani yana nuna mana haka halin da muke ciki eh, sai dai idan kuma ka duba za ka ga ba a rasa wani wanda ya fice daban ne haka ya zama cewa yana kyamar abin da yan uwansa suke ko da bai imani ba akan samu wannan yawa mace yana cewa galibi kuma kun ga wannan ne za a dawo ko kasirin din ko dai a koma ne kuma fariqan din da tana nan cewa burin su ne su wanda suke kafirai suna sha'awar a ce musulmi ya ridda ya bar addinin musulunci shi yasa nan ya faɗi a lauyar duna koko cewa yadda aya take a nan إن تطيعوا فريقا min الذين kafa فريقا min الذين utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin ya ce yaruddukum bai ce yarudduna kuma saboda in shar'iyya in tudhi'u jawabun sharadin shine yarudduku dalilin zaman su kenan haka Wani ne harkar larabci ce a da ba'da imanikum kafirin an yi amfani da lafazin raddu wanda daga nan aka samu abinda ake kira ridda ko mun san ridda lafazi ne na shari'a ارتداد ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هو أو آه ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ولكم سورة المائدة وقد يقولون ألم يكن من أنا يرد ridda me ma'anar ridda hmm? barin musulunci a istilahin malamai a littattafan fiƙihu wanda nan ne da suka magana a kan ridda suna cewa shi ne itiyanul muslim bima kufrahu min qawlin aw fi'lin sarkin, tarkin au i'tiqadin au shakk duk abin da mu wani musulmi ko ga shirin da ana neman ta abun waye ko ba zan ji ana nema ba kai ana samun da ne a ina abun musulmi ba a neman ta Allah kiyaye musulmi daga ridda amma da ma kalmar ridda ba ta zuwa sai idan mutum da ma musulmi ne shine ake zancen ridda in mutum ba musulmi bane da ma sunansa kafiri ba musulmi bane ba ba a zancen ridda akan da haka ma'anar ridda shine itiyanul muslimi musulmi ya zo da ya aikata kenan ko a samu daga gare shi ma ya tabi kufrahu abinda zai hukunta kafirtarsa sa ga addinin musulunci min ƙauye ko ta hanyar furucin baki au fi'in ko aiki da zai aikata au tarkin ko barin wani aiki au iqalin ko kuduri na aƙida au shakkin ko kokonto kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyar ana yin ridda ta hanyar su akwai magana da mutum zai faɗa ya zama kafiri ya yi ridda ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi ya zagi addinin musulunci ya ƙaryata Allah ya ƙaryata manzo Allah duk wannan da baki ake yi ko kafiri a aikace mutum ya sa kafarsa ya taka qur'ani da wulakanci ya shure shi ko jefa shi a kwata ko ya shafa masa bayan gida aiki ne wannan ko magana aiki ne shi ma wannan menene ridda ko tarki tarkin ne malamai suka tattauna a kan barin wani abu barin amma kuma shi akwai wasu tattaunawa ne la'alla ba nan ne munasabar yin su ba dangane da wasu abubuwa da musulunci ya wajabta yin su kamar rukunin musulunci idan mutum ya bar su in ya bar su juhudan yana mai inkarin cewa ba wajibi bane ga ya su ko akwai kamar sallah ita wannan akwai tana da matsalarta daban saboda nasoshi da suka zo musamman ka iya cewa kusan ijma'i in bai zama ijma'i ba na sahabbai cewa duk wanda baya baya sallah kafiri ne ita tana da halinta daban tarku salati kufur magana mafi rinjaye na malami a sauran abubuwan ko kamar azumi da hajji da zakka su barin aikata su sai in an samu ne dukkanin ayyukan an samu jukudi a san eh? jukudi ba juhudi ba juhud jahad wato inkari mutum ya ƙi yadda ya ce sallar ma ba dole ba ce to dole wanda ya faɗi wannan ko yana sallar ya zama kafir ko haka mutum ya yi inkarin wajibcin azumi ko zakka ko haji ya ce ba wajibi ne ma nan jihudi to su waɗannan sai an samu jihudi a ƙaunin wasu malaman ita ma sallar sai an samu jihudi dan nuna mu akwai dai ra'ayi wanda ba wannan ba to shi yasa malamin ka kawo nan tarki din akai sannan ko itikadi itikadin aqida in ta muni mutum ya aqidanci ya kudurci a zuciyarsa ta yadda da cewa ba Allah ya inkarin samuwar Allah ya yi zuciyarsa ta yadda ƙur'ani ba gaske bane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yi Allah kiyaye irin wannan abu inda dai mutum ya kudurce shi a zuciya to ya kafirta ko kuma mutum ya kokonto akan abubuwan da bayanin su kuru yake kokonto akan akwai Allah shi kansa kafirci a fillahi shakku mutum ba zai kokonto akwai Allah ba mu zancen kokonto shi yasa da manhajin yan ilmul kalam da suke cewa awwal wajibin alal mukallafi a shakku ko su sai an nabar ko al-qasd ila an-nazari wanda fi ghayatil butlan yana cikin miyagun abubuwa da aka dora mutane a kai a ce ba za ka yarda da Allah ba har sai ka bincike wannan ba daidai ba ne, ba haka annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama da musulunci ba to dai wannan abubuwa shi ake ce maridda ridda kuma tana da sharuɗa guda biyar guda biyu na takalifi sun ya zama mai hankali ya zama baligi sannan ya zama akwai iradatul kufri nufin kafircin a zuciyar mutum idan mutum ya aikata wani abu ko da a zahirinsa na rijja ne amma idan ba shi da nufin kafirci to ba a masa hukuncin rijja musamman in ya kawo wannan uzuri ne, shi shi ba da wannan niyya ne ba yana da wani uzuri da zai ambata in yana cikin abin da ake karɓar uzuri a kai bi ikhtiyari ya zama zaɓin kansa ne shi ya zaɓi ya bar addinin su, shi ya zaɓi ya kafirce kada ya zama tilasta shi aka idan tilastawa ne aka tilasta shi ga bindiga ko wani abu da za a kashe shi a ce ya kafirta ko da baki to in ya kafirta ya faɗi kalmar da aka ce ya faɗa dan a kyale shi in dai babu nufin kafircin a zuciyarsa to bai kafirta ba wannan mutum sha magana kuma al'ilmu bil hali wal hukum sanin halin da kuma hukuncin mutum ya san cewa wannan abun ba idan mutum ya yi shi ya kafarta to lokacin da zai aikata in ya aikata da sanin wannan to waɗannan sharuɗa dai su ne sharuɗan da malam suka ambata in an same su shine ake samun ridda al'aqlu wal bulughu iradatul kufri da kuma ikhtiyari al'ilmu bil hali wal qadar shine guda biyar suna a rage a mun ji a waɗannan ayoyi cewa al'ada ce ta kafirai ƙoƙarin su ga musulmi sun yi ridda to nan gambayar dama ita ce shin kafirai suna iya sa mutum ya yi ridda idan ya zama cewa sharaɗi ne riddar ba ta yi ba sai idan da zaɓin ka kai idan ya zama cewa ba a ɗaukar mutum a matsayin ya yi ridda sai idan ya yi ikhtiyara bisa zaɓinsa to ya za a ce kafirai su mai da mu kafirai ko kuma jinin sa shi sa malamai suka ce abinda ake nufi a nan in tuti'u fariqan min alladhina utul الكتاب يردوكم يردوكم معنى ذا سميلكم كفارا كذما كافرين bayan kun yi imani ko a waccan ayar wadu law takfuruna kama kafaru ko kuma wadda kabiru min ahli kitabi law yurduna kum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim wannan yurduna kum ma'anarta ita ce yujibuna lakum ar-riddata za su sabbaba muku ku yi ridda ma'ana ta hanyar jan hankali ta hanyar tilas din da yaƙi tare da cewa wannan a zahiri ne mutum zai iya idan a zuciyarsa bai yadda ba dan an yaƙe shi tilas a ce ya zama kafiri ya bayyana kafirci a ɓoye kuma yana imani to yana nan a mu'mininsa ba komai amma kaga shi wanne ne ya fi matsala ya fi tasiri a gamsar da kai da kanka kai kullane yau da musuluncin ka zaɓi kafirci ai ya fi hadari mun fahimci abu to shine aka fi magana anan aka fi tsanantawa shi sa nan Allah ya malam sa'idi yake cewa wa zalika li hasadi wannan saboda hasadarsu. wa bughlihim alaikum da kuma zaluncin su da wuce iyaka da ke haddi akan ku wa shiddati hirsihim ala raddikum an dinikum da kuma tsananin kwaɗayin su akan cewa su ga sun mai da ku kumbar addinin ku kamar da wasu suke ba da labari ana hakaitowa daga cikin wasu manya-manyan ma'abuta littafi yahudu da nasara suna cewa su babban burinsu ba wai musulmi ya zo ya kiristanci ba babban burin su ne musulmi ya bar musulunci ko da bai zo kiristanci ba wasu daga cikin ma suna dauka ai zuwa kiristancin wata baiwa ce ma da haka su suna ga baka kai ma a baka damar ka zo cikin su sai ta da haka wanda kawai ai matukar yadda na ai mutum ya bar addinin musulunci in kuma musulunci kun ba mu da wannan in banda sakacin mu wajen da'awa babu addinin da yake zuciya ta fi karɓar ya daidai da fitra irin musulunci amma da kiristanci da yahudanci da budiyanci da hindukiya da konfushiya da duk addini iya iya ta duniya gaba ɗayan su wanda aka gina shi akan abin da za ga hankali ya karɓe shi to amma saboda an fi ƙarfinmu a siyasance a sojance sai sa har ake ta kawo mana hari duba ku a kullo wannan a kudunduno wannan kullum an yi kungiyoyi sai sun yi duk kokarin da za su sun canza mana addini in ta an a tsarin doka ne a biyo a ce to a canza tsarin doka da take bai wa yara yancin su kar a aure da yanya karama a zo a yi zancen yaro karami idan baban sai yi masa wani abu ya tafi kotu ya kai uban kara wani ko harara kai masa ko zagi sai tafi kotu ya kai uban sa kara ana nan ana so a kakaba wa mutane irin wannan dokar duk ba don komai ba sai so ake duk tsarin da za a tafi in dai sunansa musulunci da ya zo mana da tarbiyya tarbiyyar girmama iyaye tarbiyyar makotaka tarbiyar eh, zumunci da sada zumunci uwa tana da kima tana da daraja saboda idan al'umma ta zama zinace zinace sun yawa a cikinta za ka ga cewa ba a san waye uban wani ba ya'ya da yawa za a samu a titi ba san iyayensu tun ana kyamar abun a hankali a hankali har a zo a ce society ya riga ya karba bayan da za a sai a samu manyan mutane daga irinsu ne ba su samu wanda ya musu tarbiyya ba shikenan al'umma sai ta lalace yadda su wuraren su suka lalace spiritually ya zama cewa ba su da wannan irin ruhi na gyara da zai sa alaka mai kyau tsakanin bawa da ubangijinsa to haka suke so kowa waddu law takfuruna kama kafaru fa takfuruna mene sawa'an wannan shine burin su a kullum shi yasa ba za su hakura ba ba za su abin nan saurara ba yau in sun kuskure anan ko sun ga cewa sun gwada wannan ba ba to za su gwada wata ga kuɗi nan ƙungiyoyi da yawa suna horewa su suna horewa a zo a kawo maka a fifita maka al'adar ka ta gargajiya akan abin da ka samu na qur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana ko ba zo a ce ai ta koya maka tarihi kuma wani yake ambatawa cewa in ana so a lalata al'umma a da su dama koya musu iya harkar abinci da ɗan wani abu na tarihi iya tarihin ma iya nasu da kuma abin da ya shafi sexuality education harkar sabuwa da namiji da mace an matsa ana tattila sai an turo wannan abun an koya mutane shi ya karama wani daban ba iyayenta ba ya gaya mata wannan irin topic din a nan dama matsalar take iyaye yana da kyau lokacin da yaro ya fara balaga to kar a bar shi ya san waɗannan abubuwan a kwararo a zauna a nuna masa cewa to yanzu kana dab da balaga uwa ta gaya wa haɗanta namiji in uba bai yi ba cewa za ka ga wata rana za ka yi mafarki daga ran da kai mafarkin nan wani farin ruwa ya fito daga jikinka kana tashi za ka ganshi mai yauki mai kala kaza da kaza to ka je kai wankan ba daga ranar ka zama babba in ba kai sallah ba in ba kai kaza ba dokokin shari'a in kai waƙi da su to kuma akwai Allah mafici zai ma hukunci ba ba haka ne eh haka ne daga ranar ya sani amma ka bari wani a waje zai koya masa to ba ta hanyar da zaka koya masa shi zai koya masa ko ta hanyar wani abin da ban zai koya masa haka yan mata to su so suke a shirye irin wannan abu a koya musu tun a titi koya musu bangarorin jiki da za a taba a ji daɗi sai a ce mai a jikin yarinya ne to da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza to in aka koya musu wannan aji malami yana fita mai za a yi sai wani ce a taba aji gwada min da gaske ne ko ba da gaske bane tun a ajin wannan shine sharrin abubuwa din to duk al'umma kuma da ta fara fada irin wannan abun to shikenan an ci da yaki haka wajibi ya jama'a wallahi kama da nake ambatawa jiya ba magana sai ta mu zo mu ta fada da junan mu mu fahimci hatsarin da muke ciki mu ja hankalin junan mu mu ja hankalin masu jagorancin cewa a daure a yi din ɗabi'ar mu a tabba a bar mu akan yadda muke a addinance ba sai an canza mu ba duk abin da ake so na zaman lafiya zamu duk abin da ake so na haɗin kai da ci gaban ƙasa a ja hankalin mu zamu amma a ce sai an canza mana mun zama ba wannan tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana ba za a nuna mana wannan zamanin ba shi za a yi ba ya wuce kaza da kaza waɗannan abubuwan ba za mu iya ɗauka ba waɗanda suke gani waɗannan abubuwan za su yi ko za a sa shi a doka su yi haƙuri ba su zama wakilai na haƙiƙa namu wakili na haƙiƙa ne da zai tsaya ce ni al'umma ta fa ga irinta ni ma kuma a cikin su nake ba za a ba zan yi tuhuma ban ce wai dan an ba da kuɗi ne shi yasa suke wannan ban sani ba amma tsakani da Allah ko me aka yi ko me aka yi masu wakiltar mu a wurare da yawa na majalisu ya kamata su sani wakilci wakilci ne na cewa al'umma ta musulma ce ko da akwai wanda ba musulmi ba alal akalla kana hulɗa da majority kuma kana girmama wannan majority tunda wata rana za ka dawo cikin majority nan kana cewa a zaɓe ka to alal akalla ka ji kishin cewa wannan al'ummar ba ga abin inda ta sa gaba duk da cewa wannan tsarin gaba sa asali a shari'ance ba shine daidai ba to amma a cikinsa ake kuma da shi za a yi amfani a jefa mutane wannan halin da ake ciki dan Allah a ja hankali wasu ba su sani ba jahilci ne masu shugabanci in aka bi ta hanya mai kyau da magana mai kyau ba ta zagin su ba ba ta cin mutunci ba wasiƙo wani lokaci kai tarbiyyar da ka samu ka samu baiwar Allah ta sa ka samu karatu da jin girman addini su ba samu wannan abu ba yadda kake tunani su ba ka suke tunani ba don haka a yi ƙoƙarin da za a yi manya masu hankali su tuntube su a nuna musu akwai hatsari akan irin waɗannan dokoki da za a kakabo su daga waje ba tare da an fahimce su ba wasu ma an kokarin a ce a yi domesticating din su kuma da ake cewa a ba wasu su duba su karanta an yi irin waɗannan to amma duk da haka akwai wani abun a kudindine wanda mutum in ba lauya bane ba zai fahimce shi ba kuma can lokacin da za a sa shi zama doka lauya za a ɗauko a ce shine zai interpreting law zaka shi zai fassara ya ce ai wurin kaza kaza ake nufi ku ne ku gane wanda aka an riga an gama an wuce wurin kuma tunda an samu ana waɗannan ko ba ai haka duk waɗannan yana da cikin abubuwan da ake kintsowa din na sai an canza al'umma akwai hasada a wurin kafirai da ƙoƙarin dole dai sai an juya sai an juya mun koma ana ganin mu kuma wasu daga cikin mu har an ci su da yaƙi suna ganin eh riko da addinin ne yasa muka ci baya shi yasa ba mu da wayewar zamani ba mu da kere-kere an tsallake an bar mu da irin waɗannan ba haka ba ne. da salmar sallar mu da azumin mu da sada zumuncin mu biyayyar mu ga iyaye ba zai taba zama sababin da zai samu shi baya ba waɗanda suka koya mana wannan abun ai su suka yaƙi manya-manyan masu ci gaban a zamaninsu kuma suka kwace duniyar a hannunsu ko ba haka ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne shugabanni wajen riko da zabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma kutar ci gaba a zamanin su a Farisa take Iran da kuma Rumawa su ne old civilizations da suke lokacin suke flourishing a lokacin amma me ya faru da su suka yi riko da saƙon Allah sai gashi ƙasa da shekara ashirin da biyar na tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sa duniya sai ga su duk waɗannan manya-manyan ƙasashen wasu shekarar su dubbai shekara dubu ana shugabanci ana jagoranci amma tashi ɗaya masu la ilaha illallah muhammadu rasulullah suka musu kwakwace wannan shugabanci haka sirrin yana ga riko da addinin ya ƴan uwa ba maganar cewa eh, ci baya bane muna goyon bayan a ci gaba a yi karatun boko a yi abin da za a yi a ci gaba amma wannan baya nufin lallai sai an canza mana mun bar addini a yi haƙuri da wannan abin don Allah wannan shine abin saboda hasadar su da kokarin su a da'iman abadan to ba za su hakura ba kuma suna da tsananin wato kwadayi akan cewa sun karkatar da mu sun sa mun bar addini yanzu ku duba ku ga irin yadda da labari ake ji a ce a kasashen mu nan an samu waɗanda suka bar addinin musulunci sun yi ridda sun koma kirista kullum muna wannan nan amma yanzu ka ga adadin da yake girma musamman gefen bulani kullum ina wannan magana yadda muka bar fulani ba ilmantarwa ba karantarwa aka zagayo aka same su aka sa gaba tsakanin an koya musu shaye-shaye da daukar makami fashi shikenan kuma da abin da ya shafi barin ma addini wanda duk sakacinmu mu ne na rashin ilmantarwa da daukar su ƙauyawa da nuna musu wani abu na rashin daraja da rashin kimantawa wannan in ba bai zama ko ina ba a wasu wuraren da akwai wannan abu ya kamata duka mai kokari mu gyara wannan ba zan ce an makara ba duk mutumin da yake da rai yana da ilimi kuma yana kan la ilaha illallah muhammadu rasulullah insha Allah bai makara ba akan ya gyara abin da yake Allah kuma yana nan tare da mu addini nan kuma nasa ne haka mu kyautata niyyar mu mu gyara abin da zai gyaru Allah kuma zai taimake mu yace kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ce wadda kathirun min ahli alkitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan dalilin hasadan shi yasa ya kawo tun da ya faɗi cewa saboda hasadan su sai kawo abin daga qur'ani cewa dan hasada min indi anfusihim daga kawunan su min ba'di ma tabayyana lahum alhaq kun ba kullun ba bisa jahilci suke ba min ba'di ma tabayyana lahum alhaq bayan sun turo wakilan ko kafin da can kafin ayi kusan colonization na ƙasashe mulkin mallaka kafin a mulkin mallaka ne aka fara yi wakilai malaman addini na kirista aka fara turowa ƙasashe suka fara yada addinin addinin kirista aka kafa coci-coci aka rika ilmantarwa aka rika nuna wanda bai shiga addininsu ba a lokacin nan yana nan da kazantarsa da tsirararsa wani kuma ya kaga addinin su a sa masa nakta da kaya da komai ya zama shine yanzu mutum wayayye ta haka ana ilmantar da mutane ana nuna wa mutane waɗannan abubuwan da haka sannan kuma daga baya masu harkar mulkin suka biyo baya ta haka wannan lamari yana nan duk wanda zai ce maka ba shi bane gaskiya ba zai maka ikhlasi ba sai dai yana tsoron wani tsakani tsakanin da Allah amma ya za a yi muni maganin abun shine rukun mu kamar da Allah madauki zai ga mana gashi nan zamu je a aya ta gaba malam yanzu ya karanta mana Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim wa kaifa wannan kaifa tana da ma'ana biyu imma istib'adan wa imma ta'ajjuban ma'ana Allah madauki yana faɗin wa kaifa ta yaya ko zai yiwu shi ma'ana istib'adan ma'ana kamar Allah yana nesa ta ai ba zai yiwu ba yaya zai yiwu a ce ku waɗannan mutane ku kafirta wa antum alhali kuwa ku dinnan tutla alaikum ayatullahi ana karanta muku ayoyin Allah tutla abin da ake nufi da ita shine karantawa tana zuwa da ma'anar ittiba'i ittiba'i ma'ana ya zama cewa biyayya kamar inda Allah mulki cewa wa man wannan ta ulaika yu'minuna bi wa man yakfur bihi fa ulaika humul kafirun humul khasirun ko inda Allah mulki cewa dangane da حق تلاوته مين فرقوا عين الذين آتنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يوم الذين آتيناهم الكتاب وأن مك باصل التاب يتلونه حق تلاوته تو أنا معنى التلاوة شيني قراءة واتباعي da karantawa da biyayya shine ya tulunahu suna karanta shi suna binsa hakikanin karantawa kuma hakikanin bi to amma a nan wurin wa antum tutla alaikum ayatullahi ana nufin karantawa domin nan ana nufin al-ayatu shar'iyya ne al-mutadammina lil ayati kauniya ba ayati kauniya din kawai don ana nufin ayoyin Allah ake nufi ayoyin Allah ana nufin Qur'ani yaya ana karanta muku al-Qur'ani ai ba zai yi a cikin kafirta wannan ma'ana ta farko ma'ana ta biyu ta'ajjuban kamar mamaki ne kai da mamaki kuwa mutanen da ake karanta musu ayoyi ayoyi daga Allah sun yarda da waɗannan ayoyi wa fi kum rasuluhu kuma a cikin ku ga ka yana nan bai tafi ba kuma san abu sannan a zo a ce kun kafirta kai da mamaki wannan shine ma'anar wannan kaifa ne wa kaifa takfuruna wa tun tutla alaikum ayatullahi wa kum rasuluhu alhali a cikin a cikin ku kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan me yake nufi Allah mai yana magana da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa ko wajen zahirin kitabi a lokacinsu ga ayoyi ana karantawa lokacin da suke sauka a lokacinsu kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai a cikin su an nesanta su kafirta an yi mamakin a ce an samu kafirci a gunsu kuma Allah madauki ya tsare su ba su kafirta ba wannan aya dalili ce akan falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗanda suka zo a bayansu har zuwa zamanin mu yanzu har zuwa can gaba har zuwa tashin alkiyama domin babu wani ba wasu ayoyin da za su zo da ban da na alkur'ani ayat ne na qur'ani babu to mu ana mana magana kamar yadda aka yi musu magana ayatullahi nan me ake nufi alkur'ani gashi a hannun ko wa fiikum rasuluhu shi kuma ake nufi sunna ana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in babu manzon Allah sallallahu alaihi da ransa a tsakanin mu to amma akwai littafai na bayanin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل امام رسول الله duk waɗannan abubuwan suna nan tsakanin mu kuma dama waɗannan da su ake sanin menene addini menene sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya aikata kaza an yi kaza a gaban sa da yi magana ba ya shiru duk wannan su ne asalin da masu nuna don haka waɗannan abubuwan akwai mamaki kuma ba zai yiwu ba a ce mutane sun kafirta in suna riƙe da wannan to ya kai bawan Allah don haka wannan ayar yanzu tana maka magana akan me ashe in ana son a da kai ka ɓata ka koma kafiri maganin sa menene ka yi uku kai yi da qur'ani kai yi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wa man ya'tasim billah wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya yi riko asalin i'tisami shine al-man'u imtana'a iltaja'a ya tsare kansa ya fake ya yi riko da Allah ya fake a wurin a mafakar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar mai aiki da addininsa riko da addininsa aiki da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya wannan faqad hudiya to haƙiƙa an shiryar da shi ku ji kalmar nan malamin suna cewa me yasa aka yi ibhamin wanda ya shiryar din asalin shiryarwa wa yake shiryarwa Allah fama me hikimar fadin faqad hudiya ba sai faqad hadahu Allah ba malamai suka ce nan an ce hudiya li ta'addudi turqil huda saboda ta'addudin hanyoyin shirye masu shiryarwa din Allah yana shiryarwa hidayatu tawfiqi ko manzon Allah sallallahu alaihi yana shiryarwa hidayatu irshadi ko warasatul anbiya'i malamai su ma suna shiryarwa hidayatu bayani wa irshad to tunda akwai wannan akwai wannan akwai wannan sai aka yi ibanun aka sa shi lima lam yusamma fa'ilhu sai aka ce faqad hudiya Allah zai shiryar da shi da tawfiqin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin sa akwai shiriya dan yin nuna mana cewa abin da yake hannun mu na sunna to mu kamkam da shi mu riko in kai riko da wannan ko ana ha maza ha mata ba yadda za a yi da kai duk inda za a juya illa a ce a raba ka da ranka wannan kuma rauni ne ko ko ba rauni idan aka yi aka yi aka yi a raba ka da addini ai na taɓa faɗin wannan abu ina jin shekarar da ya gabata cewa idan mutum an yi an yi a fi ƙarfinsa da hujja sai aka ce shi ai rauni ne raunin hujjan ne yasa saboda an kasa a hujjanci ko sai sa aka ce to bari ai wannan shi kuma wannan cin nasara ne gare ka kai yau Allah baka ɗaukaka duniya da lahira sannan kuma an kasa cin nasara dai aka ce sa wallahi ya ɗan uwa musulmi babu hanyar da zaka ba wa musulunci kariya irin kai ilimi mai ƙarfi kar a zauna da ilimin nan sako-sako ilimi mai ƙarfi mai zurfi na ƙur'ani na sanin tafsirinsa da maganganun malamai da hadisan manzon Allah da sharhohinsu da me ake nufi da musulunci nan usulan wa furu'an fi babil ilmiyati wa babil amaliyat duk gaba ɗaya ka zauna ka yi karatu mai zurfi to za ka kowa duk inda za a so a canza ka kana da yaƙininka akan cewa wallahi maganar Allah da hanyar Allah ita ce gaskiya babu yadda za a ba za a sai ka da dukiya ba a biyo ta dukiya a bata ka a biyo ka ta lalacewa ce wannan ba zai yiwu ba kawai sai mun kauda shi to an faɗi saboda an kasa amfani da hujja don haka idan aka ɗora mutane ko akan hujjojin nan jama'a duk suka tarbiyyantu akan maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zai ci nasara kuma hanyar wanda yake bin kan hanyar nan ita ce za ta wanzu har abada a ta ilmantar da mutane za ka yi uwa wala karmi wasa da ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hasara a cikinsa babu faduwa a cikinsa babu nadama a cikinsa Allah ƙara mana ƙarfin zuciya kai to sai ce thumma zakara ta'ala as-sabab al-a'zama sannan sai Allah madaukaki ya ambaci sababi mafi girma al-mujiba ko a wal mujiba akbar da kuma dai sababi mafi karfi mafi girma an ce sababi da mujib duk shi al-mujib huwa sabab wa sabab huwa al-mujib mujib ismu fa'il da kasaran jib wal mujiba al-akbar da kuma abin da ke wajabta mafi girma li thabatil mu'minin menene babban abin da yasa mu'mini sukan wanzu sukan tabbata akan hanya ala imanihim akan imaninsu wa adami tazalzulihim an iqanihim da rashin motsawarsu da rashin kaucewarsu da rashin gushewarsu da rashin kai kawo da taraddudinsu daga yaƙinin da suke da shi a zuciya menene sababin wa anna zalika min ab'adil ashiya'i kuma ana ganin cewa Allah madauki yana ganin wannan abu yana cikin mafi wato nisan abu a ce ya faru yaya za a ce ya faru kun fahimci zan can ma'ana Allah mulki yana ta kamar da ambata min ne istibadi yake yana ta a ce tare da riko da qur'ani tare da riko da hadisi kuma a ce mutum ya kafarta idan Allah idan ka duba da za ka yi census kun ga yanzu nan za a ce lokaci ya da za ka bi diddigin waɗanda suka bar addinin musulunci suka koma kafirci koma mai suka koma ko sunan da barin addinin musulunci ko sunan sa shiga addinin wani daban kirista ko makamancin wani inda zaka binciko kakaf zaka samu cewa masu barin musulunci suna shiga sa ko dai a layin jahilai ne ko ko a layin makwaɗaita ko a layin waɗanda suka rasa inda za su kama saboda talauci ko da ba kwaɗayin ne ba talauci ya rasa yadda sun rasa yadda za su yi da shi sannan aka ribaci zuciyarsu je ka binciko wannan amma ka bincike a ɗaya gefen waɗanda suke barin sauran addinai masu barin yahudanci su dawo musulunci masu barin kiristanci su dawo musulunci masu barin kowane addini su dawo musulunci waɗanne irin mutane mutane ne masu kwakwalwa masu ilimi professors ne daktoci ne masu bajinta masu basira a fagen da suke yi fice a cikinsa sai kaga sun yi karatu sun ce kai ni ko na shirye ne saboda haka saboda kaza saboda kaza wani abun ai ba buƙatar wani bincike kowa san abun haka ne to ashe wannan ya nuna maka ashe a ina gaskiya take <clears throat> tana qur'anin nan wanda wasu suka shiryu suka dawo addinin da qur'ani ke tallarsa shine musulunci an fahimci abin don haka idan kai riko da qur'ani kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to insha Allah an fi karfin ko in ce ka karfin a ce an canza maka addini ka koma wani abu wanda ba musulunci ba da nace ka fi karfi ba na nufin ka je kana alfaharin cewa ba a isa a gwada maka imani ba Allah madauki zai iya jarabar ka amma abin da ake nufi in kai karatu mai karfi kuma ka dogara ga Allah madaukaki kana da yaƙini to Allah yadda ya faɗa ɗin nan hudiya kana cikin waɗanda yake za a shiryar da su muna fata Allah mu ya shiryar da mu har ƙarshen rayuwar mu da ka musulci faqala sai Allah mu ake cewa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasulu ay ar-rasulu baina adhhurikum ma'ana manzo yana nan a tsakaninku yatlu alaikum ayati rabbikum kulla waqtin yana karanta muku ayoyin ubangijinku a kowane lokaci وهي ayatul البينات التي tujibu. القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه waɗannan ayoyi su ne ayoyi albayyanat bayyanannu hujjoji masu ƙarfi allati wadda tujibul qat'a suna wajabta ka yanke babu kokonto ka samu yaqini alqat'a bi mujabiha wato ya zama cewa ka yanke da abin da suke wajabta maka nan mujab ne ba mujib ba na magana da masu littafi in ka tashi karanta ne me zaka ce bi mujabiha yawwa bi mujabiha ya zama ka yanke ma'ana waɗanda suke wajabta suke sambaba alqat'a bi mujabiha ka yanke dukkan abin da waɗannan ayoyi suke karantar da kai shine mujab ne ma tujibuhu hadhihi al-ayat shine ma'anar mujab abinda waɗannan ayoyi suke wajabta a yadda da shi ha? abinda suke hukunta a karba yanzu ayoyin da suke magana akan tauhidi me suke so mu samu mu samu yaqini da sakankancewa cewa Allah shi kadai shi ne halitta Allah shi kadai shi cancanta bauta masa wannan abin da zaka fahimta shine mujabin waɗannan ayoyi an fahimci to ka samu yaqini akan wannan din wal jazma da yankewa har yanzu bi muqtabaha da muqtabaha da muza duk abin su ma'anar su da abin da suke hukuntawa wa adama shak kuma sannan waɗannan ayoyi suna sanya maka rashin kokonto fi ma dallat alaihi cikin abin da waɗannan ayoyi suke nuni zuwa gare shi bi wajhin min alwujuhi ta kowace fuska ma'ana ba za ka samu mutum ya bata saboda qur'ani ba in ka ga mutum ya ce maka shi wata aya ce ta rikita shi har ya bar musulunci to ƙarya yake bai fahimci ayar ba kuma bai tsaya ya ba maganganun malamai akan wannan ayar ba shubuha ya riko da ita kuma sannan ya yi da'awar cewa wannan shubuhar ita ce ya ƙini shubuha ko ba ta zama ya ƙini idan kana da shubuha menene wajibin mutumin da ya samu kansa a shubuha radduha ila muhkamat ko mun yi wannan darasin insha Allah an rike shi sosai duk inda ka samu mutashabihat to ka tuhumi zuciyarka ka da wannan shubuhar ka da ita ka fassara ta da almuhkamat ayoyi da suke tabbatattu bayyanannu ba sa rikitarwa sai ka ce yadda Allah ya faɗa a can to nan gaskiya take wannan ni ne ban gane to amma ba mutum ya ce ya kama alqur'ani a wani wuri kuma sannan qur'ani ya fitar da shi ba Allah barki ba da mutum ya yi koda alqur'ani yace khususan wal mubayyin laha ko yace khususan مصمم والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصفهم وأرأفهم بالمؤمنين يسي مصمم من قسوة مي بيان الآيو إنن وانين لي مي بيان وانن آيو من ذا قال عليه الصلاة والسلام شيني أفضل الخلق ديك أهل تباون لكيش درجة شيني أعلم الخلق يا تقوى إلي منه duk abin da ake so a sani a duniya na ilimin da Allah madaukaki yake so kuma ba za a shiga aljanna ba sai da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa sanin karka ce mana sanin ilimin sciences da makamancin wannan shi ma duk abin da Allah ya gaya masa cikin halittarsa to ya fi kowa sanin sa domin ya faɗi abubuwan da kafin masu sciences su binciko shi ya faɗi a Qur'ani wanda Allah madaukaki ya gaya masa kuma jana abu da abin da ba a gaya masa ba shine bai san shi ba shi saboda shi bai san gaibu ba amma da an gaya masa to yana nan ya fi kowa sanin a ilimin duniyar da ilimin lahira Allah ta kun gane wannan gudu yau amma duk abin da za a bauta wa Allah da shi a shirye a shiga aljanna to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin sa to ya za a yi muna riƙo da shi yana da yana mana bayani sannan a zo a ce mun kafirta an gane zancen wa afsabuhum kuma yafi kowa fasahar iya bayani in yi bayani to ni kowa sai zai bi bayansa ya fi kowa iya larabci in yi magana in ana so a yi a burge ne to tasa ta burge duk da bai yi don ya burge kowa ba amma tasa ta ta kowa iya burgewa din sannan wa ar'afuhum kuma shine mafi ra'afa mafi tausayi bil mu'minin da mu'mini yawa wa ansahuhum kuma shine mafi nasiha ya fi kowa yin nasiha nasiha ana shine bai wa abu haƙƙi kun gane ma'anar nasiha nasiha ba wa'azi kawai ba abinda ake nufi nasiha kamar da hadisin manzana Allah yake faɗa cewa addinin nasiha addinin nasiha addinin nasiha ya bayyana ta abinda ake nufi nasiha shine baiwa abu haƙƙinsa to manzo Allah ya fi kowa baiwa abu haƙƙinsa sannan kuma shine ar'afu bil mu'minin ya fi kowa tausayi da jin kai ga mu'minai duk wani dan adam da yake so ya ce so yake ka shirya a lokacin kun nuna ku da saura duk dan adam din da yake so wai tausayin ka yake yana so ka shirya amma zai sa ka a hanya hanyar kuma ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya masa wallahi manzon Allah ya fi ka tausayi na an fahimta abu yau babu wani shehi babu wani malami babu wani wali babu wani dan adam da ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin ka ya kai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo maka da shi da shi za a shiga aljanna ya isa a shiga aljanna ba buƙatar wani ya kirkiro wata hanya ya ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo ma wannan ba saboda yana ganin ba za ka iya ba mu mun kawo maka wannan ne saboda ta fi maka sauki shortcut ne kai zikiri kaza duk ka tsallake abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu kun kai da wannan ko wannan ki Allah ya kare al-harisu ala hidayatil khalq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai kwadayi akan shiryar mutane ya fi kowa kwadayin a shi yasa baya faɗa akan ya kare mutuncin kansa shi sa baya magana sai idan haƙƙin Allah aka taɓa abin da aka yi masa cikin sauƙi zai yafe saboda me kwaɗayinsa shine a shirye ba kwaɗayinsa ya rama abin da aka ba shi da haushi ba za a ci mutuncinsa za a zage shi an kore shi da garinsu amma da ya dawo ya samu dama a kansu ya ƙwace maka ta dawo hannunsa me ya yi musu ku je an yafe mu wannan saboda me kwaɗayinsa shine mutanen su shiru da ya je ƙa'if mun karanta nan asira an ci mutuncinsa an zage shi an jefe shi aka fasa masa kai jini yana kwararowa ya cika masa takalmi Ga shi shi yafi kowa daraja a halittar Allah Allah ya bari aka yi masa wannan dan ya zama darasi gare mu mu da muke zuwa a baya amma da ya aka aiko masa mala'ika cewa a halaka su gaba ɗaya a kife duwatsu wurin su halaka su me yake yace a'a la'alla in waɗannan sun mutu a cikin zurriyarsu a samu ƴaƴansu da jikokinsu da za su zo su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ni wannan nake so kuga sai ya haƙura da wannan don haka ya fi kowa tausayin al'umma ta shirya za mu ɗora ga insha gobe a nan inda muka tashi insha Allah ta'ala dole mu tsaya saboda lokaci yayi amma dai ƙarshen magana ita ce babu zancen mutum ya bata inda ya yi riko da ƙur'ani. ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimta bisa ilimi bisa yaqini bayan tawfiqin Allah Allah ba mu tawfiqi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk